hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da ashirin da biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan ne kesan na hamsin da ɗaya daga cikin jerin kasusuwan karatun littafin sharhun risalati tadmuriya na shekul islam ahmad buna abdulhalim buna abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani al-dimashki abul abbas alaihi rahmatullah kamar yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin da al'ustazu doktor muhammad bona abdurrahman alhamis ya yi allah madaukakin sarki ya saka mai da alkhairi kuma yadda mala yake mana sharhi dangane da akidin waɗanda ke kore siffofi da sunaye ko kuma bankare ma'anoninsu da juyar da su saɓanin yadda Allah da manzan shi suka nufa na a imani da su tuye za mu tashi gaba na goma a inda malin ya ce al-ma'abtila ya min shai'in fayaƙa'o na fi nazirihi au a sharrun minhu su mu'attila masu kora sufofi ga Allah madaukakin sarki ya na min sha'il suna guduwa ne suna tserewa daga wani abu fayaqauna fi zirihi, sai kuma su afka ma kwatankwacin shi ma'anan wannan shine sun gudu ba su tsira ba su suna ganin su guje ma siffanta Allah madaukin sarki da siffofin bayan shi sai kuma suka afka cikin abin da kuma ya mafi wannan ko irin shi shine au a sharrun minhu ko abin da ma fi shi sharri ku gano wannan zaman mutum lafiya ya ba abin da ƙur'ani da sunna suka zo da shi a bisa fassaran annabi da sahabbai duk wanda ya bi wannan a haka wannan ya tsira amma a duk lokacin da mutum ya bar wannan tafarki da wannan tsari na malaman farko ya koma biye-biye yana auna shari'a da hankalin shi da tunanin shi to zai wahala bai fada bata ba an fahimci wannan to shine sai malin yace al-mu'attilatu tasirru min shay'in fataqa'u fi nazirihi sunan mu'attila suna guje ma wani abu ne sai kuma ta fada kwatankwacin shi au sharrun minhu kuma wanda ya fi wanda suka guje ma sharri an fahimci wannan mutum ne ya guje ma targade sai ya fada makaraya kaga ya fada a sharrun minhu ma'a ma yalzimuhum min at-tahrifi lin-nusus ash-shar'iyya tare da cewa abin da ke rataye da su shine kokarin murɗe ma'anonin nasoshin shari'a suna son su guje masuffanta Allah maɗaukin sarki da halittun shi ne to sai kuma suka je suka siffanta shi da wasu siffofin da wasu halittun kuma suna da wannan siffar kaga sun fada irin abin da so guje ma kenan ko a sharrun minhu shine ko dai su siffanta Allah da babu ko kuma su fada murɗe ma'anan alkur'ani da sunna wannan kuma ya fi wancan sharri so da a taƙawul alallahi bila ilimin mutum ya ƙirƙiri ƙarya ya ma'alla maɗaukin sarki ya fi shirka muni shi sa idan baka san fassarar alkur'ani da suna ba to shawara mafi kyau kawai ka ce baka sani ba to su waɗannan ɗauka suke abin da suke shi ne abin gari sai suka fada irin shi ko wanda ya fi shi sharri malam ya ce walau am'anun nazar walfikar la kharajo ta'ijin akaliya sahiha tare su waɗannan masu ƙoƙarin kore ma Allah madaukin sarki sufofi sun yi zurfin tunani sun sa nagartaccen tunani akan abin da suke yi da sun samu kyakkyawan natija ta hanyar more ma hankali na kwarai wahiya shi shine gashi ya taswiyata bainal asma'i wa sifati wa za su ɗauko zatin Allah su ɗauko sunayen Allah da kuma siffofin shi sai su daidaita su shi akwai wani wanda ya daidai da Allah eh to bayan da za a yi sunayen wancan da sufofin shi kuma sai daidai da na Allah ga laisa ka mislihi shay'un da sun zarfafa tunani da sun tsira da tunanin hankali mai inganci shine sai su ɗauko mai siffan su zo da siffan da sunayen sai su lura ai shi mai sunan babu irin shi to ko sunayen shi da siffofin shi babu wani wanda yake da irinsu shi kenan nan wannan tunani ne mai kyau shi yasa a abin da za mu tara gaba muna tattaunawa to malam zai rika maida ma 'yan bida martani da shigen abin da suke yi so suna ƙoƙarin murɗe na soshi da hankali to shi ma zai rika maida masu martani da hankali mafi kyau daga nasu kun a baya malin ya wannan maganin ko lokacin da muke muƙaddima ya ce ibn taimiyya a cikin littafin nan yakan yi amfani da wani salo na ilmul kala wajen maida ma 'yan bid'a martani ga irin salon da za su iya ganewa na fatan kun gane to shi ne sai yake cewa min haisul isbat fa innahu babun wahid wajen tabbatarwa ma'ana suna tabbatar da zatin Allah ko akwai shi ko to ko dole su tabbatar da yana da sunaye da sufofi abu ne kwaya daya min haisu dilalatin nususi alaiha nasoshin da suka zo suka ce akwai Allah kuma suka yi da waɗannan nasoshi ba su musa ba to dai waɗannan nasoshin ne suka zo suka ce yana da siffa iri kaza kuma ga sunan shi kaza to kuma haka ne wannan ya lazimce su su gazgata yadda siffofin da sunayen suke da sun gazgata nasoshin da suke tabbatar da samuwa da kuma kaɗaituwar Allah madaukakin sarki jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu na biyu at-tafriqu bainal mukhtalifat da ce za su sa hankalinsu mai kyau to da hankalin ya raba musu ko ya rarrabe musu tsakanin ababe waɗanda suka sha bamban da juna wahiyar ma ya liƙo billahi minal gina shi ne su gano kuma tabbatar da abin da ya dace ya cancanci Allah na wadata da kuma wadatuwa ga bayan shi duka wal kamal da kuma cika al-mutlaq wanda Allah yana da mutlaƙin cika yau idan aka ce Allah ganiyun ne aka ce alhaji wani magani ne shin wancan gina na wancan bil adama irin gina na Allah ne shi Allah yana da gina mutlaq an adam yana da irin wannan gina mutlaq haka shi ba iri da ba ne an gane wannan da kyau ko fa'innahu yufariqu tamaman ma yattasibu bihi al-makhluq siffan Allah madaukin sarki da irin siffan da bil'adama yake siffantuwa da ita to wannan akwai bambanci na kai tsaye ba masu da alaƙan haduwa kai tsaye min al-hudusi wal iftiqar ita siffan Allah madaukin sarki tun da yake yake da wannan siffar shi kuma ɗan adam kowace siffa daga cikin siffofin shi fararru ne gare shi kamar yadda yake shi ma ɗan adam ɗin fararri ne ka kenan siffan ɗan adam da siffan Allah madaukin sarki ba kama hanya ɗaya ba Walitikar. sannan shi dan adam yana da matukan buƙatuwa zuwa ga Allah madaukin sarki ma'ana yana da talauci a kowane irin sifa daga cikin siffofin da ya siffanta da shi da za a ce Allah yana da ƙarfi ɗan adam yana da ƙarfi to ƙarfin ɗan adam akwai ƙarfin da ya fi nashi kenan yana da buƙatuwa zuwa ga wanda ya ɗaran mashi ƙarfi haka ne Allah bai da bukata kan kowa wannan sannan kowace irin siffa da ɗan adam ya siffanti da ita to siffa ce wacce take tattare da naƙasa mimma yaj'alu sifatullahi la'iqa biktidarihi ta yadda in ka kalli waɗannan siffofi ko da ka ji sun haɗa suna da siffan Allah to siffan Allah siffofi ne wanda suka dace da shi da kuma irin iko da matsayi irin nashi wa sifatul makhluq ida kuma siffofin dan adam munasaba liftiqarihi sun yi daidai da irin talaucin shi da kuma matukan bukatuwan shi shi Allah mai iko ne sai siffofin suka dace suka cancanci iko irin nashi shi kuma ɗan adam mabukaci ne wanda yake da talaucin komi to sai siffofin shi sai suka dace da irin yanda yake na fatan kun gano wannan da kyau kaga da hankali suka sa to hankalinsu zai gano masu wannan ba tare da sun shiga cikin rudani ba an gane yanzu kalli jariri yadda jariri yake da raunin jiki da raunin tunani da raunin komi. haka gabobin jikin shi suke haka jin shi haka ganin shi haka zuciyen shi haka komai na shi yake yana girma yana ƙara ƙarfi ne kenan kafin yi ƙarfi da yana da talaucin ƙarfi haka ne bai da wannan to shi Allah ba haka yake ba kenan ka siffanta Allah madaukakin sarki da siffa irin nabil'adama adam wannan ma fa bai taso ba domin shi Allah madaukakin sarki bai da yanayi irin na bil adama ana fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya ce taimake mu Nauku, uku asairu ala tariqati ahlil ilmi atba'u rusuli minas salaf da ya dace ga su waɗannan da suke kore ma Allah madaukin sarki siffofi da sun haƙura sun bi ta farkin mabiya annabawa daga cikin malaman farko wa atba'uhum da kuma mabiyansu na alladina na jazimina annama ja'ad bihi ar-rusul fihi kifaya lil alamin wanda su sun kudurce cewa duk abin da ya zo daga manzanni to wannan ya isa kuma ya wadata dukkanin bayi su magabata cin da sun gamsu da wannan to ba su shiga harkan murɗe ma Allah maɗaukin sarki sufofi ba kama ƙala mas'udin radiyallahu anhu kama yadda ibn mas'ud Allah ya ƙara mashi yadda ya ce ittabi'u ku bi wala tabtadi'u kan ku faƙada ku fitum haƙiƙa an ƙisar muku ku gane ku naku da kuka zo yau ku bi aka ce ku yi duk wanda ya zo daga baya to zai bi na gaban shi ba ka da abin da za ka ƙirƙiro naka daga lokacin da za ka yunƙura ƙirƙirar sabon abu wanda yake naka to za ka haifar ma'addini da al'umma ruɗani ne shi sa ya ce ku bi kakku ƙirƙiro domin duk abin da za ku buƙata ko ku zo da shi an wadatar da ko an isar maku ba a da bukatan ƙarinku jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace gaba na wannan malai ce rawahu darimi al-imam darimi ya ruwaito wannan asarin gaba na sha ɗaya al-mu'attilatu yajma'una bainat tamwihi wat jama'a na daga cikin ɗabi'an 'yan bida'a da ake gane su ko da sun yi su dabarin shigo cikin ahalus sunna ne suna ƙoƙarin bin mutane ta hanyar su sa sa a cikin ruɗani su kiɗimar da su don cimma wata buƙata ta wasu to shine su waɗannan mu'attila to sun haɗo abubuwa guda biyu masu muni abu na farko ruɗar da nasoshin shari'a abu na biyu shine murɗe ma'anansu a tamwihi wata harif al-mu'attila yajma'una baina tamwihi wal khida su mu'attila sun haɗo tsakanin abin da ya shafi dodorido ga nasoshi da kuma yaudaran mutane su ɗora su a kansu walmughalata sannan da tabka kure da nuna cewa duk wani fassara da wani malami magabaci yayi to wannan akwai rashin fahimta da kuskure a kai abinda su suke son su ɗora al'umma a kai a yau wai shi ne daidai fil umurul aqaliyyati sabita a yanda suke ɗaukan al'amura a hankalce kun gano wannan za su yi amfani da hankalinka da rashin gogewanka a rayuwa da kuma ƙananan shekarunka sai su yi amfani da hankali wajen rudar da kai da canza maka yadda al'amari ba haka yake ba wannan tafarkin 'yan bida'a ne to haka suke manassoshi ba ke daya ma'ana ya ce da jihadihim ma'ani nususus sifati au ba'diha Sau da su suna musu ma'anonin nasoshi waɗanda suke ɗauke da siffofi ko wasu ɓangare na waɗannan nasoshi ɗin mun gano wani da ke ku wamahu ma ilmihim bima dallat alaihi min albatin sai ya zama tare da abin da suke da shi na ilimi sai suka goge abin da wannan nasi yake nunawa da yake fallasa a tsirin ɓannansu liza harrafu nususu sifat da wannan sai suka bankare nasoshin siffofi faƙarmiku fi na kaliyat wa safsaƙo fil akaliyat wajen abin da ya shafi suffa na Allah madaukin sarki in za su je nakali ɗauko dalili na shari'a sai suka bi hanyar ƙaramita dangane da amfani da hankali kuwa sai suka bi hanyar wawaye daga cikin falsafa masu ilimin falsafa shine wasu sai suka bi shiririta fil aqaliyat wajen amfani da hankali wa wajahi karmatihim mala ya ce ɓangaren karmatihim bin wannan karamitsancin nasu annahum ja'alu linnususi ma'ana batinan yukhalifu ma'anahu zahir ya suka ce kai ai nassi yana da ma'ana na zahiri yana da ma'ana na batin shi a karamita da su da tawagan hawarijawa waɗanda suke karamitiyon suna da irin wannan aƙida na ilmul zahir da kuma ilmul batin da haka suka ɗauki wawaye suka rikitar da su sai suka ha'ince su sai suka yaudare su an gano wannan ke suka ce akwai zahiri akwai baɗi shi na abin da maƙiya Allah a yau suke nuna ma wawaye a halin zamantakewa na ɗabi'a sai a ce ai akwai wani abu ne a ƙarƙashin ƙasa ko da ba sani ba amma ga abin da aka bayyana muku ma'ana zahiri ga abin da yake yi a baɗini wa ko wani abin da yake shi ya sunan shi ya aka yi kai da kake faɗin wannan maganan ka sani da kai aka yi inda kai aka yi to kai ma ha'inci ne domin ka ha'inci sauran jama'a an shirya makirci da kai yanzu kai ba abin yadda ba ne domin kai abin zargi ne ɓangarori biyu ɓangare na farko waɗanda suka haɗa baki da kai a baya suka ɓoye ka ha'ince su a ɗazu kafin ka ha'inci abokan mugun aikinka yanzu ka ha'inci waɗannan da ake nuna ma zahiri aka ɓoye ma baɗi ne jama mun gane wannan din mai hankali duk wanda ya zo yana gaya mai irin wannan maganar tuhuman da zai fara mai kenan ok da kafin ka zo ka gaya mana kun ha'ince mu to kai a wurinmu ba abin yadda ba ne yanzu waɗancan da da kuka haɗa baki kuka ha'ince mu haka gano ha'incin bari ka zo ka gaya min ni yanzu to yanzu a wurinsu kai ba abin yadda ba ne kaga a can ba abin yadda ba ne a nan kai ba abin yadda ba ne kaga ya haɗa siffar nifaka shi ne ma da ya ce tamwih suke ma al'umma sai su haɗince su an gano wannan nuke ku sai sun haɗince su to a rayuwa a mu'amala na zamantakewan yau da kullum akwai masu irin wannan ɗabi'ar to su mu'attila sai suka shigar da wannan ɗabi'an a cikin abin da ya shafi nasoshi na rikitar da al'umma da roɗar da so sai a ha'ince su a ce akwai abin da za ku gani a zahiri to amma ba shi ne ma'anan shi na baɗi ne ba wannan tafarki ne na ɓatattu waɗanda suke bi domin kiɗimar da al'umma Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu daga fadawa cikin irin wannan rudanin na sha biyu mazhabul batiniya fi sifati wa shubhatihim wa raddu alaihim mala yace mazhabin batiniya dangane da abin da ya shafi siffofin Allah da kuma irin yanda suke zuwa da shubuhohinsu da mai da martani a kansu kun da ji su waɗancan 'yan bida'a irin yadda suke yi ko eh to wannan malam zai mana bayani ana akan mazhabul batiniya ne da kuma yadda suke akan abin da ya shafi siffofi da shibohin da suke zuwa da su da kuma irin martanin da aka maida masu. idan ba ku tsaya kun fahimci irin waɗannan karatukan ba a yanzu to za a samu matsaloli a gare ku a nan gaba na dade ina faɗin cewa yana daga abin da ya mahaifar ma ustazai da aka sa suna karantar da yara islamiyyu suke masu karatu mara kwaliti kenan jama'a sanda ake karantar da su a baya waɗancan littattafan da suke karantarwa kaɗai ya karantar da su ba san irin waɗannan bayanan ba ba koya masu ba ku gane wannan yanzu ku da ake karantar da ku wannan yanzu ko to in kuka tsaya kuka fahimci wannan karatun kwalitin da ɗalibanku na islamiyu a yanzu za su samu na ilimi ya fi na waɗanda suka gabace ku kwalitin da za ku samar ma ɗaliban da za su zo nan gaba ya fi na waɗanda za su zo a bayanku kenan za ku kyankyashe wasu irin malamai wanda a zamanin malamanku babu irinsa a islamiyu masu gogewa da hazaƙa da komi babu da kamansu kama babban problem ɗin shine ƙoƙarin ake a nuna ma matasan ku haƙura wannan abin ku yi ƙoƙari ku iya shi don ku amfanar a gaba su tunaninsu ba nan yake ba ƙungani sai sun makara lokacin da al'amuran rayuwa ne da kullum zai zuwa masu ca sannan duk wanda ya taba shiga wannan tsarin da wannan tafarkin za a ga yana kwaɗayin yin abin kuma a lokacin ne zai ɗanɗano kuɗin juya ma harkan baya da hitin asali don bai santa ba don yanzu dai hikiman ka ajiye maka wannan littafin baka taba jin wannan bayanin ba da din nazarinka ba koyar da kai aka yi ba ba yi sai karanta wannan littafin ka yi mai sharhi ba ba ka da yadda ka iya da shi ko da koya maka shi ko ya koya maka irinsu wanda dama ka san aƙidin ka san maganganunsu ka san kaza da kaza nasu to duk inda ka taro irin wannan za ka iya bayani dalla-dalla za a lokacin da kana karantar da ɗalibanka a islamiyya duk irin waɗannan abubuwan cikin bayanai za ka ɗan jajjefa musu daidai level ɗin fahimtansu za su gane haka amma su kana tambayin ɗalibi su wane ne 'yan batsiniya menene mazhabinsu dangane da sifat na farko bai ma san me mazhabin sifat ba in ga ce mashi mazhabi zai ce malikiya sun su in ga ce batsiniya bai san akwai wata aƙida 'yan batsiniya ba ƙila ya taɓa jin malamai a kaset suna bayanin ilimin zahiri da baɗini wannan zai ɗauko ya kawo ma kawai tukunga ana da buƙatan bayan kun ba da lokaci an koya maku kun iya sannan ku yi ƙoƙari ku fahimta sannan ku yi nazari tun da ake nufi da nazari ku je ku yi bincike za a amfana ba ƙaramin amfana ba abin da ke damun mutane da yawa ɗauka suke malamansu za su rayu ne har su mutu malaman na rayu, wannan ke yaudarin mutane kana nan ta wanda zai zo bayan malaminka da ya iya wanda zai karanta da kai wannan shi bai san waɗannan abubuwan ba ina son don Allah ka fitar man da malamai biyar a duk ƙasan nan wanda bayan rasuwansu aka samu cikin 'ya'yansu ko cikin ɗalibansu waɗanda suka yi karatu shigen nasu ba fa irin nasu ba shigen nasu don dama wanda ya fi nasu karma kawo magana babu irin nasu karma ka kawo babu shige wanda ya soye kama idan aka yi shadda sai aka yi mai arhanta mai kama da ita ba na ca ɓarawon shadda ba to ilimin su nan ka gani ɗan jabin nasa ma tokocin da rayuwar haka take ta juyawa tana zuwa a karkace tana zuwa a bankare a harkar ilimi ko yanzu ya kamata duk wanda ya samu wanda zai koya mai irin wannan ya tsaya makalkali ya fahimta kun ga hatta jawabi da magana da hikima ko a bakin malami ba ke iyawa ya ga kusan wannan duk yadda ka tara karatu da yawa ka fi kowa da za a zaunar da kai a ce yi bayanin za ka yi bayanin mai yiwa daidai ne amma wanda ya fi ka iyawa yana ɗauka sai a ce yanzu muka gani suna ba ku shawara kada mutane da suke nesa da ku su tsinci kasusuwa a nesa su amfana kuma ku amfana ba kuna nan cikin rudani don ina gudun kada hisabi biyo muku baya don wallahi sai Allah ya tambaye ku garuruwa da yawa ba su samu alherin da kuka samu ba ba su ma san shi ba Allah Allah suke su samu kowace irin dama da kuka samu kuka raina su ba same shi ba Allah madaukin sarki ya kiyaye mala ya ce mazhabuhun fisifat su waɗannan 'yan baɗiniya mazhabinsu dangane da abin da ya shafi siffofi in aka ce mazhabi ba fa mazhabi irin mazhabin malikiya ba in ka so ka ce su dangane da abin da ya shafi siffofi annahum ankaru fi haƙƙin lahi ta'ala al-isbatu nafi su sun yi inkari dangane da matsayin Allah wajen siffofi da sunayen shi suka ce kar a tabbatar kuma kar a kori bunji ce yadullahi karga ce Allah yana da hannu karga ce Allah bai da hannu fa nafau anhu alwujud sai suka kora cewa Allah madaukin sarki akwai shi Wal'adam adam kuma suka kore cewa babu Allah wal hayati suka kore rayuwa ga Allah wal mauti kuma suka kore mutuwa gare shi baka cewa Allah yana raye in ga ce yana raye ka siffanta shi da rayayyu karga ce kuma ba shi ya mutu in ka ce ya mutu kuma ka siffanta shi da daskararru ko abin da babu shi sai ka ce da shi babu kaga wannan ya fi kama da hauka kenan wa ƙalu suka ce innahu la maujudun wa la ma'adumun. shi Allah dai ba abin da akwai shi bane kuma shi ba abin da babu shi bane wala hayyun wala mai mayyitun kuma shi Allah ba rayayye bane kuma Allah ba matacce bane kun ji aƙidan batiniya na biyu wa shubahatuhum har ina yana da gishin shubahansu annahum i'taqadu annahum in wasafu Allah bil isbati shabbihuhu bil mawjudat suna cewa wai idan suka siffanta Allah madaukakin sarki da cewa yana nan to sun fanta shi nan da siffofin 'yan adam duk ba gashi muna nan ba to kamar suna siffanta Allah da mu kenan wa in wasafuhu bin nafi in kuma sun siffanta Allah da babu shi shabbihuhu bin ma'adumat kuma sun siffanta shi da abin da babu an gano wannan yanzu mai hankali zai iya faɗin wannan ya ce ya yi aure bai yi ba yana da kudi bai da shi ba abin da zai iya daukan wannan shiriritan sai tunani hankali ma ba zai dauka ba tunani ne zai iya wannan kawai kenan yanzu allah madaukin sarki a wurin wurinsu babu haƙiƙanin shi sai tunani shi a tunani yake domin tunani ne zai ja ka kai tunanin ka samu kudi kayi gida kayi mota gashi kuma a zahiri babu ko alamun kudin ma baka kama ba to tunani ne ke kai ka zuwa ga wannan an fahimci wannan to wasu na siffanta Allah da irin wannan ke ne yanzu ana son a ɗauke maka Allah daga cewa akwai shi sai a jefar maka shi a duniyar mai tunani in ya tsaya a duniyar tunani randa tunanin ga kuma ya ce maka babu shi shi kenan sai ka yadda yan baɗiniya kenan mala ya ce an raddu alaihim min wujuhin martani ga irin waɗannan lalatattun halitta to ta fuskoki kamar haka za a maida masa da ita na anna tasmiyatallahi wa bi ma samma wa wasu bihi nafsa laisa tashbihan mala ce kaga kiran Allah madaukakin sarki da sunan da ya rada ma kanshi da siffanta Allah madaukakin sarki da siffan da ya ma kanshi wannan ba a kiran shi da cewa kamanta Allah da wani inda a ce Allah madaukakin sarki bai ce ma kanshi kaza ba bai siffanta kanshi da wannan abun ba sai kai ka zo da siffan sai a ce to ka siffanta Allah da wani abu mun gano wannan ko Allah bai sa ma kanshi suna kaza ba yau sai ka zo da wannan sai a ce ka sa ma Allah suna kaza amma ba sunayen nan shi ya sa ma kanshi siffofin nan shi ya siffanta kanshi da su to ba a kiran abin da Allah ya kira kanshi ko ya siffanta kanshi da cewa an siffanta shi da siffan bayi ba a cewa haka domin idan ka tsaya haka kaman kana ƙoƙarin ka siffanta Allah maɗaukakin sarki da rashin kan gado kenan mana kamar Allah bai ma san abin da ya dace da shi ba kai ne ka san abin da ya dace da shi Allah bi ƙarfin wannan shiriri ta na sakar ku al'umma annabi kun gano wannan da kyau ku wala yastalzimu eh, tashbihun sannan siffanta Allah madaukin sarki da siffofin da ya ma kanshi da kanshi wannan bai lazumta maka kamanta shi da bayan shi fa inna fa inna al-ishtirak ya ce tarayya wajen suna wasifa ko tarayya wajen siffa la yastalzibu tamathil wannan bai lazumta daidaituwa na almusammayat na waɗanda aka kira da wannan sunaye wal mausufat da waɗanda aka siffanta da waɗannan siffofin tarayya wajen sunan bai lazimta su waɗanda aka siffanta ɗin su ɗaya haka ne ba iri ɗaya ba ne don kawai a karatunmu da ya gabata nan kundan kawo misalai ko? Yau ba Ba can mamita ba mala ce wa tasmiyatuhum zalika tashbihan laysa illa tamwihun wa talbisun alal ammati wal juhal kiran abinda Allah madaukakin sarki ya kira kanshi da shi da kiran siffar da Allah madaukakin sarki ya siffanta kanshi da cewa wai kamanta Allah ne da siffan bayi ko yi wa Allah madaukakin sarki jiki wannan wawaitarwa ne da rudarwa ga jahilai waɗanda suke gama gari ne an gani yanzu kirikiri sai nuna maka abin da Allah ya faɗi ba haka bane kuma ka yadda maganan Allah ne kuma ka yadda Allah ya faɗa abin da ba haka ba to da wannan idan ka kware a bisa binciken aƙida da yadda mutane suke za ka zauna lafiya da kowane irin mutum a duniya yanzu Allah ya sa ma kanshi abu wani ya zace maka ba haka bane an samu wani shashasha kuma ya yarda to ina ga kuma al'amarin rayuwa na duniya ne da kullum an bayyana wannan da kyau ko Allah ya tsawaka mala ya ce walau qabilna mithla hadhihi ad-da'wa al-batila da za mu karɓi wannan da'awa lalatacciya da irin waɗannan lalatattu suke yi la'amkana kullu mubtilun an yusamma al-haqqa bi asma'in yunaffiru biha an-nasu an qabulihi to da an bude kofa ga kowane mabannaci in ya ga gaskiyar da ba mai ba to ya rada mata wani suna na batanci da zai iya kora mutane daga gare ta yanzu sunayen Allah da siffofin shi ne fa aka rada masa suna na batanci da cewa kamanta shi da bayi ko kuma yi mai jiki wannan ya sa aka kore gama garin mutane jahilai daga bin abin da Allah da manzon shi da malaman farko suke a kai ya ce da za a buɗe wannan ƙofar to duk maɓannaci in ya ga wata gaskiya yana sanya mata ƙafar ungulu to da sai ƙirƙiri irin wannan ya jingina mata domin ya kawo da mutane a bisa yanda tsarin da Allah yake son zauna a kai yake mai yiwa kun fahimci abin da mala yake nufi ko na biyu anna karu li isbati wan nafi nafiyin na ƙidai ni ma'an wa hadha mumtani'un mala in inkarin da suke yi na wasu suna tabbatar da tabbatarwa ne da korewa wannan ya lazimci an shi ne tufka da warwara to da ce wannan abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba an gane dole ɗaya ne zai ɗayan ba zai yi ba li'annan na sau saboda ababe biyu masu kauro da juna la uhu ma ba zai yi su haɗu ba walar ma ko kuma ce ba su bal la min wujudi ahadihima wahadahu malai ce dole ɗaya zai samu fayyar zimu ala ta shi tashbihun lahi bil shi ne a bisa abin da zai lazimce su na maganansu shi ne suna siffanta Allah ne ga abin da ma ba zai yiwu ba kun gano wannan li'annahu yamtani wa an yakuna shay'un lawo juda malai ci a ah, to ai ba zai yiwu a ce akwai wani abin da la maujudun wala ma'duman illa amran ya zihnu yace ya ce a ce babu akwai akwai babu ya ce babu abin da zai tabbatar da wannan sai tunani kawai wala haqiqata lahu shi ko tunani bai da hakika haka ne idan kana zaune kana tunani sai ka wuce ma bangon duniya in tunani ya tunani zai ga haka je lahira ka dawo ana yi ko ba yi yanzu wannan hayal ɗin da ke cikin tunani akwai hakika gare shi eh fiye da shi yanzu yanzu aka fara neman aure yanzu yanzu har kama kare da matan inda ta menene ne ta tunani ne da so suke su mai da al'umma su koma suna siffanta Allah da tsantsan tunani wa wasfulla bi haza kufurun ma da yace siffanta Allah maɗaukin sarki da wannan fa kafirci ne sarihun kafirci qarara bima jaa bihar rasul kafirce ma abinda manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo da shi kusan shigen wannan bayanin mun karanta shi a baya ne akida ne na yan badaniya yanzu waɗannan bayanan da aka yi maka za ka riƙe su gam sanda ka tashi karantar da naka al'umman naka ɗaliban wannan ka riga ka san shi yan sai dai binciken ka ɗoriya akan wannan an ci gaba kenan amma ka zauna ma baka taba ji ba sai yanzu kaga akwai matsala kenan kuma ana kiranka da malami da abin da su tsade suka ɗauka ku shine yanzu karantar yanzu nazari ɗaya kenan in ba zan yi nazari ba ila ko wanda ya fi ni ɗan fahimta kaɗan zan tambaye shi man bayani dama ka yake malanta? eh ko kuma ai dama ina da ajiyayyen karatu na shekara uku ko hudu da suka wuce baya wannan zan rika ɗaurewa kawai ina zuwa da shi A ga wannan kuma cin amana ne Allah shi kyauta mahalici gaba na sha uku mazhabu gulatul jahamiya wal karamita wa man tabi'ahum fi sifati wa shubhatihim war raddu alaihim wannan gaba na sha uku a cikin shi malam zai mana bayanin mazhabin gulatul jahamiya yan baba na gani yan mazan jiya waɗanda suke kan mazhabin jahamiya da karamita da kuma 'yan tattaki 'yan tsaki da suka bi ma mazhabin nasu don gani da abin da ya shafi siffofin Allah da ire-iren shibuhohi da suke kawa domin haifar da ruɗani wajen fahimtar nasoshin siffofin Allah madaukakin sarki sai malin ya ce da mai da martani a kansu da za a yi na farko mazhabuhum fi sifat annahum yunkiruna al-asma'a was sifat su waɗannan gullatul jahamiyya wal karamita da abokan rakiyansu su fa suna inkarin dukkanin subun sunayen Allah ne da dukkanin sufofin Allah wala yasifuna Allah ta'ala illa bin nafi bil mujarrad anal isbat kun gani yanzu ga irin waɗannan maganganun ku maganganun ilmul kalam ne falasifa in ba zuwa ka yawo koya maka ba kace za ka fassara wurin nan da larabci ba ba ka yi faɗin ma'anin shi ba zai faɗi ba sam sai an koya ma tam ne na irin waɗancan philosophers ɗin suna cewa wala ya sifunan laha ba ta siffanta Allah madaukin sarki illa bin nafi bil mujarradi anil isbat ma'ana sun yadda da Allah amma bai da waɗannan sufofin shi ba Allah suke korewa ba sun tabbatar da shi amma mujarradu an hadhihi sifat kun gano wannan da kyau ku ne ma'anan wurin suna korewa tare da tsaraitarwa daga tabbatarwa ma'ana kun yadda da Allah eh to yaddan mu bai sa mun yadda yana da waɗancan sufofin ba ko waɗancan sunaye kun gane ma'ana maganar su ko waya ƙoluna za ka ji suna cewa huwal mawjudul mutlaq shi akwai Allah sake ba ƙaidi bi ɗin itlaq amma da shara shi tilo ay laisa mutlaqun an ayyi sifatin subutiyya ba wai samuwan shi shi tilan kuma yana da wata sakakkiyar sifa da ke tabbatar da shi ba li'anna sifa tuqayyidu al-mawsuf so da ita sifa tana ma wanda aka siffanta ta baibayi ne wai to shinda sifa na ma wanda aka siffanta ta baibayi to su ba za su siffanta Allah da wannan ba misali idan aka ce kai dogo ne ba yadda za a yi ka zama gajeri ka gade wannan tsawon ya ma ta baibaye daga zama mai in haka ce kai gajeri ne to wannan siffa na gajarta ya ma ta baibaye daga zama mai dogo in haka ce kai tsoho ne yanzu wannan siffan ya ma ta baibaye daga zama matashi haka ne ka ce to in aka siffanta Allah da siffa to wannan siffan na ma Allah ta baibaye daga abubuwa ne sauraka ce bai da shi <laughs> <laughs> jama mun gane wannan waɗannan su ne 'yan bida'a waɗannan su ne 'yan son zuciya daga cikin gullatul jahamiyya walƙaramita da wanda suka bi tafarkinsu kuma idan kana karanta littattafai na wasu malamai musamman na wannan zamanin duk waɗannan maganganun za a gansa a ciki amma kasan abin da ya sa matasanmu ba sa ganewa so da san wannan aƙidar ba ba su da ilimin a ka'id ba su da ilimi na firak sannan ba su da mustalahu tarih wannan yake sa sa cikin rudani sai zo sai su karanta littafi kana ji kai ka san an sauka shalda ko kuma abin da littafin yake karantarwa daban da abin da suke karantawa idan manyan malamai sun masu tambiyi kuma ba za su yadda ba an gano wannan da kyau ku shine rudanin da a yau mutanenmu suka shiga gashi ana son a yi sunna amma ko ba koya ba kaga di yanda in mara take son taimashe bata koya ba to sai dai a asara kuwa ko a ce te dambu ko te bala ko ta ce za ta yi gauda mun gano wannan da kyau za a samu matsala ba ta iya ba <laughs> Allah ya sa mu dace ta je ta cura muku gawar rogo a cikin ganye ta ce ku ci gauda na biyu wa shubahatihim ga shubahan da suke kawo su ce annahum i'taqadu anna isbat asmai wa sifat su aqidan su wai idan suka tabbatar ma Allah sunaye da sufofi yastalzimu tashbihi wata addud wai kenan suna siffanta Allah da bayin shi kuma suna siffanta Allah da yawa wai Allah ya zama kaza Allah ya zama kaza kenan Allah ya zama da yawa kenan kun gano wannan da kyau ku ya zama da yawa kaga wannan jahilci ne an gani jahilci ne yanzu idan aka ce kai ne sarkin gari mai daraja ta ɗaya wannan kuma ya hana ka zama shehu malami wannan ya hana kuma ka zama daktan boko eh yanzu waɗannan mukaman da aka haɗa maka ya nuna cewa kai da yawa ne ko ko duk kai ne in ga ce Allah shine Allahu sai ce ɗaya ar-rahman sai ce eh biyu kun gano wannan sun kasa gane shi Allahun nan shine wa Ar-Rahman shine wa Ar-Rahim shine me waɗannan sufofi ne ba wai alloli ba ne. kuma yanzu abin da ka fahimta a lokaci ɗaya ka gane to za a samu manyan malamai daga cikinsu wanda duk wannan bayanan da ake wala ba su gane kuma haka suke rubuce-rubuce suka ɓatar da jama'a masu tarin yawa Allah ya kiyaye mala ya ce an raddu alaihim martani a kansu Auwalan annallaha ta'ala jama'a fi ma samma wa wasaba bihi nafsa bainan nafi wal isbat ai Allah madaukin zargi cikin sunayen da ya rada ma kanshi ko siffofi da ya siffanta ma kanshi ya hada tsakanin korewa da tabbatarwa ne faman aqarra bin nafi wa ankara al isbat wanda yace to ya yadda da korewa amma ya yadda da korewa amma yayi inkarin tabbatarwa faqad amana bi ba'd al kitabi duna ba'd wannan yayi imani da bangare na littafin Allah kuma ya kafirce masa shi wal kufur bi ba'd al kitabi kafirce ma wani bangare na littafi kuwa kufurun bil kitabi kullihi wannan kafirce ma littafin baki ɗaya ne yanzu Allah maɗaukin sarki ce shi masani ne yana kore ma kanshi mene sai ce to sun yadda a kore amma ba su yadda da a tabbatar ba sai ce ilmun bila alimun bila ilmin sami'un bila sam'in za eh? mu zo za mu ji a cikin a asha'ira da maturidiyya da sauran batattu yan uwansu karar zai mana wannan misali saniyan annal wujudal al mutlaq bi shart al itlaq la wujud lahu fil kharij al mahsusi wa inma huwa amrun yafruduhu al dhihn wa la wujud lahu fil haqiqa malam yace annal wujud al mutlaq ce wanda suke a ce kawai akwai Allah amma bai da sufofi da shartul italak da sharaɗin eh shi ɗin akwai shi la wuju da lahofin kharij mahasus kenan a abinda za a iya cewa da shi mai ɗauke da sufofin da gashi kenan ba sai da akwai shi haka ba inna ma huwa Amurin amrun yafrizuhu huzihin sai dai a bar Allah kawai ga abin da tunani zai iya samar da shi wala wujuda lahu fil haqiqa a haqiqa bai da babu shi misali kaman dodo kaga shi dodo a zihini yake la wujuda lahu fil haqiqa da shi dodo baka cewa ga siffan shi ko da siffa ne shi za idan ka je gari kaza ka ce zo da dodonsu, su sai gan shi da wani abu daban in ka je wani gari da zihin ne yake kwatanta shi kenan yanzu so suke yi a rika siffanta Allah da yanda mutane ke siffanta dodanni ana gane misalin wannan kuma na to shine sai mala yake cewa wala wujuda lahu wata kona wa ƙaunar haqiqatul na fi nafi wujudillahi ta'ala illa fi kawai abinda maganar suke nunawa shine a tattakura a kore samuwar Allah sai a ce ba Allah sai a tunani kawai wa hadha gayatu ta'til wannan shine kaiwa ƙololuwa na kore Allah wal kufur kuma wannan kafirci ana gane wannan da kyau jama'a salisan annahu la yalzimu min ta'addud istifat cewa Allah yana da siffofi daban-daban daban-daban wannan bai lazimci ta'addudul mawsuf wai shi wanda ake siffantawan ya zama kuma shi da yawa ne an gano wannan da kyau ko yanzu ga zan ce sunan malam wani kaza ce kai kai zafi yanzu siffin shi zafi yanzu zafi da shi biyu ne waye shi ta malamin nan kato ne yanzu zaman cewa shi kato ya zama uku kenan eh ka malamin nan gajere ne kasancewar shi gajere kuma ya zama na hudu kenan duk siffin shi ake faɗi kuma baƙi ne kun gano wannan gurgu ne mai ki. ya nuna cewa daban-daban daban-daban daban ne ba da shi ba ne kaga wannan a hankalce ma abinda suke kawo ma shi daidaita ne mahalin ce kama annal mushara kafin ismi kamar yadda tarayya wajen suna au sifa ko ko sifa la taftal zimu tamafilin musammayat wannan bai lazimta daidaituwa na abubuwan da aka kira su da suna iri ɗaya wal mausufat da waɗanda aka siffanta mun gano wannan da ke ku malam bude man littafin bude bude ka bude man littafin ha ba wani ƙwaro da ke tashi malam bude man littafin yanzu ga da kai gana malam bude man littafin ko ba malam bude man littafin ba shi Allah ya samu yake. rabi'an na hudu inna sifatu ainul mawsuf suke cewa wai siffa to shine ma abin da aka siffanta wa inna kullu sifa aina sifatul ukhra idan aka ce yadu sai aka ce kuwa sai aka ce kaza to wancan da aka faɗa ita ce wannan ita ce wannan ita ce wannan ƙashe ita ce Allah ƙware ne dole ne sufofin babu su kun gano wannan idan aka ce a samu Allah sami'un basirun za a ce a samu da albasaru abu ɗaya ne da ya ce asma'u wa'ara sai ce abu ɗaya ne an gano wannan da kyau ku kaka ce mai ji mai gani wani abu ne ya faɗa wanda ba wanda ya san ma'aninsa ce shi kai shuru kawai sun kora wannan siffan gare shi mala ya ce mukabaratun fil ma'qulat wannan kuma girman kai ne ga abin da hankali ke musawa wasafsafa fil badihiyat kuma sannan wauta ne ga abin da yake ƙarara da Allah da dan kwali da hula abu ɗaya ne eh abu ɗaya ne mana yanzu da wando da riga abu ɗaya ne abu ɗaya ne mana ba ɗaya ba ne oke hankali bai daba ko na'am saka suke faɗi shi yasa wannan aƙida ne aƙida na 'yan bida'a ba daidai ba ne allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu nan za mu saurara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم